بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل to wannan ita kuma sura suratul fil makkiya maka ta sauka hiya khamsu ayatin ayoyi biyar ce tubayyinu ahu ta'ala bi hibzil harami sharif tana nuna wa Allah yana kula da tsarewar hurumin makka kun gane yanzu hurumin makka da na madina gaba dai ah, wa ihlaku man ara da hu bi su'in duk wanda kuma yanda shi hurumin makka da cuta to Allah zai halaka shi eh, wa ihlaki wa ihlakihi man arada ya tani bi hibzi wa ya tani bi ihlaki man ihlakihi man aradahu bi su'in duk wanda ya niyyar wato cuta ga hurumin makka to Allah zai halaka shi fa lahum sharra qatlin waɗannan na farko wato kenan ashabul fil waɗanda za ta fi Allah ya halaka su ya kashe su sharrin kashewa kamar yadda zai bayani bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka kai abokin magana baka yi mamaki ba baka gani ba kai fa'ala rabbuka kai fa'ala rabbuka bi ashabil hil yadda ubangijin ka aikata ga mutanen giwa wato adadul fiyala wato kenan giwaye talasta ashar wato su adadin su goma sha uku ne akabaru ha yusamma mahmudan babban giwa wanda a cike suna ne mahmud wa wahadaha li ru'usil aya yace abin nan maimakon yace kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fiyala sai an ka ce bi ashabil fil domin tsarin waƙa abin nan aya ta fi daidai wa ha kuma abraha malikul yaman wato abraha sarkin yaman shine masu ita da shi da yakin sa shine sojojin sa shihu bana fi sana asalin yin wannan asalin da yasa ya hito don ya rushe abin nan ya a mai ya taso zuwa makka don ya yi banna ciki wato sai gina wato ɗaki yayi na ibada cikin garin sana'a sana'a al-yaman wato shine babban gari na mutanen yaman larabawa ne wato ya aikata karisatan wato abin ya yayi eh, abin church domin kristawa ne li sirifa ila halku jaja a makka domin ya ɗauke abin da masu haji daga makka ya mashe su yaman fa ahadatha rajulun min kinana fiha sai wani mutum daga cikin eh, abin mutanen makka bani kinana wato kenan cikin quraishawa sai ya tafi yayi kashi ciki wala ta hakibla ya ɗebi kashi na bai shafa mal alƙibla don walakanta bi adaratin ihtiqaran biya wato don ya walakanta ta fa halafa abraha la al alkaba abraha wanda yayi wannan gini shi kuma da yayi hushi sai ya ce wallahi sai ya tafi ya rushe ka'aba fa ja'a makkata bi jayshi sai yayi shiri ya taso zuwa makka da yakin sa ala akhyal bisa ga giwaye Ah, ha mahmud babban giwa wanda aka gaba shine mahmud ah, fa shine tawajjahu li harimil kaaba lokacin da sun ka fuskanta ga rushewa kaaba ah, sallallahu alaihi ma qasahu sai Allah ya aiko musu musiba wanda yake ya bamu labari ciki wadda su gata nan fi kaulihi ta'ala alam yaj'al kaidahum fi tadlil ka karanta shi ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم شيئا الله بيسن يمغن يدبار سبا da sun kai niyyar rushe Ka'aba bai sanya wannan mugunyar dibara su ba fi cikin bata ai hasarin cikin hasara ba halakin da alaka Allah bai yi haka nan ba yayi ci gaba وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا الله أيكو موسى تنصاي أبابيل جماعة جماعة جماعات قيل لا واحد له أبابيل بيد غدا جمعي نكوي كما أساتير تاتون يوي da Hausa akwai tatsuniya guda amma larabaci abin ana cewa ustura ko kuma asatir wakila wahidatu abul aw ibdil ka ajul wa mifta wa miskin wato tatsuniyoyi wato kenan Allah ya halaka su ya maishe su kamar abin nan tatsuniyoyi ko Allah ya aiko tsuntsaye akan su jama'a jama'a tarmihim bi hijaratin tarmihim bi hijaratin min sijji wadannan tsuntsaye da an ka aiko su sun an ka aiko su da duwatsu na bam na wannan kira Allah ba na kira mutane ba tarmihin bai jaratin tsuntsayen nan suna jihar wannan abraha da shi da duwatsunsa da duwatsu min ji wato na yunku inu marbu wato yunku wanda an ka dafa wato an ka mai shi bam فجعلهم فجعلهم كعصف ماكول فجعلهم كعصف sai Allah ya sanya su su abraha da shi da mutanansa kamar ganye makulu wanda an ka canye kamar an ɗebe abin nan an ɗebe hatsi an an tattake abin nan karmami ai ka warke in kamar ganyen shuka aka lahu dabu wanda yake dabbobi sun canye wa dasar sun ka tattake wa abin sun ka kare shi ai ahlakahum Allah ta'ala Allah ya halaka su kullu wahidatin bi hajari kullu wahidin bi hajari kowane mutum an aiko masa da dutsen sa maktubun alaihi ismuhu an rubuta sunan shi akan akan dutsen wa huwa akbar min al adasa shi dutsin wato ya fi girma daga abin nan kun san kwarkwara gujiya wa asgar min abin nan himmas himmasa ya kasa abin nan ya kasa himmasa kun san himmasa ita ma ko eh, ya al bayda wato shi abin nan bomb din da an ka sako musu sai ya abin nan ya kone kwalkwalin da an ga wa warrajul ya kone mutumin walfil ya kone giwar wai su lalban haka ne faɗa ƙasa ya wuce wa kana hadha amu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama qablahu bi 50 yawman kuma an yi wannan gabanin haihuwar annabi da kwana 50 kun gane eh, bayan haka nan da kwana 50 sai aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to abin nan ga qultu abin da ni gani ciki famata lamma na suratul fil abinda wannan sura ta kunsa wa ma waqa ba da hada abin da ya auku bayanta ya dullu ala annahu la yartafi al-majma'u insani illa bid wannan ya nuna duk yadda mutane sun ka taru sun ka yi yawa to darajar su ba ta ɗaukaka sai da addini wa ma tawahul imanu sai kuma da imani na kware ko kana addini in baka komo ga addini ga imani na kware ba aikin banza ne fal arab mastata'u an yamna'u sabal fil kuɗi ba a wannan lokaci larabawa suna kewaye da ka'aba suna girmama ta kuma wato abin hurmi ba wanda yace don ni bi qasdi takharibil ka'aba sun taho da niyyar rushe ka'aba al musharrafa wanda yake tana da daraja wurin su allati hiya faharun wanda yake da ita suke alfahari wa har mujaddin ita kuma ita ce hurumin kakansu ibrahim alaihi salam amma suna gani wannan ya taho har ya shigo cikin hurumi ashe kuma kenan wannan ya nuna in babu addini hankulan mutane bai haduwa kowa bai damu ba thumma ba'da al-arba'in sana sannan bayan haka nan da shekara 40 bi wulatin nabi sallallahu alaihi wasallama wato an yi wannan uh, abin nan an kashe mutanen giwa an kai kwana uh, abin nan 50 an kai annabi bayan haifa annabi an kai kwana shekara arba'in. bada a yad'uhum ila ilallahi. Allah ya yi abin annabi ya shiga yana kiran su ya fara yana kiran su zuwa ga Allah wai allimun shi na karantar da su fi salati asharata sana cikin shekara goma sha uku yana karantar da su tauhidi sun mahajar al-madina a mudanci mudan wara bayan haka nan sannan ya hijira zuwa madina wato abin nan fa jama'a kalmatul arab a can ya tara kalmar larabawa duka alal islam ga musulunci fi khilal ashar sin cikin lokacin shekara abin nan goma shekara goma sha uku na farko tauhidi ɗaya ke karantar da mutane shekara goma na biyu wato abin nan hukunce hukunce wanda yake za a haɗa mutane kenan falta haka rafi rafiq ala bayan kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar Allah ya kai shi abin nan ga jama'a madaukakiya summa galabatil arab aw al ummatul islamiyya sannan laraba ko ko al umma ta musulunci wannan dauki wannan aqida wanda ya karantar da mutane sun ka rinjaye al'alama kullahu duniya duka sun ka kai iyakar hindu na gaba sun ka kai iyakar uh, abin nan uh, andalus yamma fi khilali nahwa nisfi karni cikin wato rabin karni. rabin karni shekara hamsin cikin shekara 50 sun ka canye duniya kun gani waɗanda an ka shigo kamar yanzu wani ya shigo nan ya yi wani uh, ya hita ba mu taɓa shi ba kuma <laughs> ya zai rushe hubbar ya abin ba wanda ya taɓa shi ko in yana yiwa to uhu tabaraka wa ta'ala don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an ya ruddana ila ma kana alaihi aslafuna ya da mu zuwa ga abinda wato mu wato musulmi waɗanda na gabata suke radiyallahu anhu kun gane to ki gaba saboda haka in muna son ɗaukaka mu yi addini ko mu koye shi mu yi aiki da shi kamar yadda yake. Eh. wato wannan ya nuna mana kenan addinin su wa kamar wancan da ya gina wannan abraham da ya gina wannan soma eh. kanisa kai eh. har wani ya shiga kashi a ciki ko ya shafa abin da su hmm. sanadin haka ne har ya kawo wani ya kawo wannan zai musa kaba eh. wannan ya nuna kenan mu kar mu taba nasu dan kar su taba damu kenan eh wannan abin nan ba ci an kai ka walakanta abin nan ba kai dai ka tsare na kuma kai kai wa'azi da kyawu kun gani ku dibe da tura sun ka taho nan waɗannan taho ma ba ko masu ilimi ba ko masu abin yan kasuwa ne kuma mutanen mu sun ka sun ka ja suka koya musu aikin soja da shi sun ka ci kasar nan hmm? eh, yanzu shi na yiwa bai yiwa yanzu da mun bi addinin tun sannan ba zai yi ba don wato ba mai mulkin ka sai wanda yake yana yi ma dokoki kana bi matuƙa kana da dokokin da dokokin ka na musulunci wanda yake son hina shi yana yi wa in ka sani a abin nan ka bar su ka koma ganin shi Allah ya shirya da mu ta wacce gaba بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سورة قريش مكية أو مدنية هي أربع آيات واتو آيو يهدني فيها li لقريش تكي ya وتدرجة قريشاوان wa an umar an ruwaito daga umar annahu qara'aha fi rak'ati eh, rak'ati thaniya min al-maghrib ya karanta ta wato ga raka'a ta biyu ga sallar maghriba wa qara'atil ula bi surati watti galibi yakan yi haka nan bismillahir rahmanir rahim wato kenan wannan yana nuna wa darajar su saboda me saboda surar da ta gabata a aili ila fi quraish Allah ya halakar da mutanen giwa don me don abinda qurayshawa suka saba yi kun gane kila muta'alliqun bima fi surati qablaha min qawlihi fajalahu ka asfin makul ya sanya su kamar abin nan karmamin da anka canje don me don abin da quraishawa suka saba yi ya ci gaba qala zamahshari wa hadha bi manzilati talmin fi shiri kamar galibi ga waka mawaka shi zan cikin baiti na na farko magana ba ta cika ba sai cikin ta biyu shine talmin wa an yi ta’allaka ma’anar baiti billazi hu ta’allukan lata suhu eh, illa bihi isharata ila anna fadala ƙuraishin murtabitin bilbaitin haram wato Allah ya yi wannan ya halka mutanen jiwa don ya nuna darajar da an ga ƙuraishawa ta wannan al’abin ne ta wannan ɗaki ne saboda tsaron wannan ɗaki ne don haka an ka ba su wannan darajar ila fi abinda sun saba wasu wato kenan saboda abinda sun ka saba da shi menene shi rihilatash shita wa sai tafiya ta lokacin dari zuwa yaman lokacin dari abinda su sau abinda za su ci wa ta sai sannan da tafiya lokacin bazara ila sham zuwa ga sham fi kulli amin ga koce shekara ya sa'inu na bi rihilatayn litijarati suna amfani da tahiyar nan biyu da suke yi don fatauci alal maqam bi maka don suna cikin maka domin maka ba yi ba a iya noma ciki saboda haka sai sun tafi yaman sun sawo kuma abin nan su tafi abin nan sham su sawo abin da za su ci li khidmatil bait don su samu zama su abin nan su yi hidimar daki allazi huwa faharun wanda shine alfaharin su waladun nadar ibn kanana waɗanda ake ce ma quraish ƴaƴan nadar ibn kanana har zuwa ga abin ibrahim alaihi salam kun gane فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت to tunda Allah ya ya daukaka su saboda darajar wannan daki to ashe wajibi ne gare su falyabudu su bauta lima taqaddama min inayatillahi bil haram wa bi quraish ko Ah, wa bi quraishin amarahum an ya'buduhu ta'ala don wannan abu Allah ya umarce su su bauta ma ubangijin dakin ba su bauta ma dakin ba kun gane ko allazi at'amahum allazi at'amahum min ju' وآمنهم min wato su bauta ma ubangijin daki allazi adamahum shi ubangijin daki wanda ya ciyar da su ya dauke musu yunwa min ju'in daga yunwa ai min ajalihi wato saboda yunwar ya ciyar da su wa amanahum min kuma ya amince musu ya ba su aminci daga tsoro domin cikin hudumin makka mutum bai tsoron wani ya ya fada shi da yaki wa kana yusibuhum al-ju'u li adami zari'i domin ba don haka nan ba da yunwa ta same su domin ba a shuka abin nan makka li adami zari'i bi makka domin babu shuka a makka wa khafu jaysal fil kuma sun ji tsoron wannan yaki na giwa Allah ya halaka su wa amarahum ta'ala bil ibadati lahu saboda haka Allah ya umarce su bauta masa alama an ama bihi alaihim don wato ni'imar da yayi musu min zalika na wannan wa yakunu an-nasu tabi'a lahu domin kuma in sun yi wannan suka an yi musu wannan ni'ima sun ka yarda suka bi abin da Allah ya ce ba sauran mutane sai su bi su ba in ana bin ka kuma kaga shugabanci na nan gare ka kenan fa yakunu nasu tabi'an lawan duk mutane su zama su bi gare su to hil ibadati ko ni'matun ukhra lahu ta zan wata ni'ima gare shi yesu tu suwari ma bikire ko a a fadal quraish Mm, shi ne fadar Quraysh to don abin da an kace fadar shi ne abin nan mm. to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين to bismillahir rahmanir rahim sai abin suratul maun maun wato abin taimako makiyya ko madaniya wa hiya sabu ayatin ayoyi bakwai ce tubayyinu alamatin nifaqi wato wannan sura ga ta gajera amma in ka karanta ta da kaga munafiki kana iya gane shi kun gane wa ya tamayyazu bi hal munafiq da ita wato munafiki ke bayyana tamizan zahiran bayani sosai anil mu'min al mukhlis za ka ga bambancin sa ga mu'mini wanda an na kwarai fi imanihi bismillahir rahmanir rahim ara'aita allazi yukazzibu bid-din shin kaga wannan da ke kareta wa addini wato yace babu sakamako babu hisabi hal arabtahu eh, hal arabtahu ka san shi wa illam in baka san shi ba gashi na nufa zalika zalika allazi yad'u al-yatim to ku ba da wannan za a iya ganewa fa zalika allazi wato wannan wanda ke wanda eh, ake karyata addini ko da shi musulmi ne shi ne ya al-yatim wanda ke tunkudewa maraye daga haƙƙinsa ya rufa bi unfin an haƙihi kullum ƙoƙarin yake yi kayan marayu yana ci yana hana su haƙi wannan shi alamar munafiki ne na farko kenan wala ya hudu wala ya hudu ala ta'amil miskin wala ya hudu nafsa ba ya kwadaitar da kansa wala gairu balle shi kwadaitar da wani ala ta'amil miskin bisa ga abincin miskin in ya ga miskini bai kokarin taimakonsa wannan shi alama ta biyu wato in ya ga miskini ce kai ku kore shi to ci gaba fawailul lil musallin alladhina sahun ga alama ta uku fawailul lil musallin bai makon a ce da rashin sallah da kyau sai an ka <laughs> rashin yin sallah da kyau alamar munafuci ce amma kuma sai an ka kawo ta cikin abinda da yake muni an ka ce bone ya tabbata azaba ta eh, mai tsanani ta tabbata ko ko du'a'un bihi alal munafiqina alladhina min alamatihi tahawun bi salati addu'a Allah ya la'ani masu walakanta wa sallah kun gane ku wato masu yin sallah alladhina hum an salati musa waɗanda yake masu shagala daga sallah su lokacin sallah yayi an ce an yi kira amma sai eh, ya ci ya zaman sa kudi ba lokacin sallah zai yi tun wajen 12 da rabi shi zauna bai sallah a karhe biyu shin da babansa ya ce in abin nan in karhe abin nan sha biyu da rabi ya ina son ganin ka daidai ne ya zama har sha biyu a karhe biyu da rabi ko ko karhe biyu الذين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ashe jinkirta sallah daga daga lokacinta na farko wato alama ce ta munafici alladhina hum yura'un kuma ga wata alama ta ta waɗanda yake komi za su yi sai a gani duk abin da yake don Allah ba za su yi ba in an ce ku kawo abin nan Eh, abin nan na eh, dambe ko wane ne Allah dina hum yurabuna wato komi sun kai wato don a gani suke yi fi salat in sallah suke yi don a gani wa gairi hawaninta ai la yuti'una Allah illa li riya ba su Allah ta'a sai don riya au sumatin koko don aji to shi alama kuma munafikai ne wa yamna'una al-ma'un to kuma ga wata alama ta biyar kenan wato in an ka ce kawo taimako ko yaya ba zai bayar ba kal ibrat ko allura an ka ce ba ni aro in ɗinki abin da ce a'a wal fas ko dan gatari abin nan ba zai makauci ko galma wal qas'at ko kuma abin nan tuku abin nan eh, akushi waddalu ko guga wal miqdaha ko kuma abin da ake eh, abin nan eh, karkare abin nan gashi walmi girafa ko kuma abin da muci a ba uh, miya walmi da ko gishiri wa da zalika yafa wa da zalika mi an ka roƙe shi ba zai bayar ba ai la yujamiluna jara ma'ana shi kenan ba su hali na kware game da makwabci walau bi shay'in khafifin ko da da abu kadan mina don rowa illa ya zai da shuha anil kalbi illa iman domin babu abin da ke gusar da yunwa uh, abin nan rowa daga zuciya sai imani ashe in imani bai da ƙarfi sai kaga wata komi bai iya yi na sai wahum laysu min alihi kun gane ko in an ce ga abin nan eh, mi sunan ga ya kaza yanzu ne sai ka ga dubbai ana ta tarawa amma ya ce a kawo don masallaci mai ba da uku mai ba da dera hudu mai ba da wato kullum sai wannan mutum ya hana wani eh. kuma da ne ni ko so da yawa inda sai allura nan ba wannan ba wannan kullum sai na tana mata to ya ke eh, Allah bai azama mutum sai abin da yake iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha dan akwai halin da zaka taimako kada ka ki taimako ka gane wahum laysu min ahli wato su ba ta cikin babu imani ba su da imani sahihi kenan to ci gaba kun ga sura ɗan ƙarama amma abinda ta karanta ba iyaka Allah sauƙaƙe. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أعطيناك الكوثر سورة الكوثر مكية أو مدنية هي ثلاث آيات آيوي أكوتي وتسمى سورة النهر أنا متى سونا سورة سوكيوا soke raƙumi ko abin nan wahiya amma a ƙillati hurufiya tare da ƙarancin harufanta tumbi'u arif ati falalin nabi sallallahu alaihi wasallam ga ta eh, sura eh, eh, gajera aya uku amma tana bayyana wa daraja annabi ba iyaka wa izlali kulli man nada man nawa'ahu fi darain kuma tana nuna wa Allah zai walakanta duk wanda ya jayayya ga annabi ga abin nan cikin duniya da lahira ga ta nan kuma karanta mu gani bismillahir rahmanir rahim inna a'tayna kal kausara Allah ya ce ma annabi to lalle mu mun baka kausara ya Muhammad wato menene kausar huwa naharun fil jannati wani kogi ne cikin aljanna huwa hauduhu taridu alaihi ummatu wato tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al'umma shike tusgawa su sha ruwa su ɗaya kishirwa ko da mutum ya shiga wuta in ya sha wannan ruwa ba zai ji kishirwa cikin wuta ba wa yuzadu anhu man baddala dinahu wa gayyar duk wanda ya tafi in ya mai bid'a ya musanya addini in ya tafi ya sha sai a kore shi ko da yana da alama alwala da menene in ya sai a kore har annabi ya ce ga waɗannan mutane na ne sai ya ce a'a sun musanya ba su bi abin da kace ba kun gane Eh, yana iya sha domin in an ɗauka farkon abin nan gabanin siradi ne in an ɗauka bayan siradi ne to kenan wato abin in ya sha sai aljanna wasu na cewa kautar wuri biyu ne akwai da farko akwai na ƙarshe awul kausaru alkhairul kathir ko ko inna ataina kal kausar mun baka kyauta mai yawa alheri mai yawa minan nubuwati na annabci wal qur'an da qur'ani wa shafa'a da ceto wa nahwi hada makamancin su kun gane to fasalli li rabbika fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika saboda kai sallah don ubangijinka wato ka gode ma ubangiji fasalli li rabbika salata idin nahari wato sallar abin nan um, sallah babba wanhar ka soke wato kenan don godiya kawai sannan ka soke raƙumarka ai nuska ka soke abin nan um, dabbobinka li shukuri maulaka don gode ma ubangijin ka mai karinci allazi a hadaka alkawsar wanda ya baka abu mai yawa wa fi salati shukuruhu bil ala in da an ce shi sallah ashe akwai gode ma Allah daga kubuwa a zahirati bayyanannu wal badina da boyayye don mai sallah kun ga yana motsi sannan kuma cikin zuciya ya yarda baki na motsi na na aiki kun ga kenan sallah ta tara dukan ayyuka na boye da na bayyane na aiki da na da na baki da na magana wal itiqad wa tauhid fi sifati saboda ka itiqadi da kadaita ubangiji fi sifati wato mutum ya kadaita Allah cewa shi dai ne ba mai abin nan wata sifa irin tashi wal ibadati qaulan wa fi'lan mutum ya kadaita Allah ga itiqadi haka nan ga sifofinsa shi dai adda irin su ba wani mai sifofi irin na Allah ba mai tashi daga nan ya tai abin nan ya tayi haji ya komo ɗaya rana <laughs> kun gane Eh, qaulan wa ga magana ya kadaita Allah haka nan ga aiki shi ta Allah wa fi wa fi eh, wa fi nusko haka nan wato ga suka ga abin na ibada shi kuma shi don Allah kawai wal ibadatul maliyya lillahi ibada ta dukiya ana yin ta don Allah wal ihsan lil eh, ibada sannan kuma ki komi don Allah wa hada tafsirun lima fi duha min qawlihi ta'ala wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith ba an ce ka ba da labari ga ni'imar da Allah ya yi ma ba cikin suratul duha wannan ka mafassara ne gare shi thumma sallallahu nabiyahu bayan haka nan kuma Allah ya ɗebe ma annabi eh, abin nan eh, kewa ya yi lallacinsa ba da mata kadan bayan abin kyautan nan da ya gabata min alhafawata na girmamawa wal ikrami da girmamawa da an kai masa bi ta haqirihi aduwahu ya ɗebe masa kewa na duk wanda an sa zai Allah zai walakanta shi bi kulli washin da kowace jaha min al'adawat kowace irin kiyayya mutun yayi ko da ya rage shi kan akai fa Allah zai walakanta shi فقال إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر دم ما أيبان تاكا للي دم ما أيبان تاكا مبجر كما يكين كو ما تاكا كويا يا هو الأبتر شيني وانزا بايد ما يقادو ما ينكك البركة ai almunqadi an kulli khairin wanda yake babu wata albarka ya yanke daga dukan alheri duk wanda bai son annabi an yanke shi daga dukan alheri aw almunqadi lil aqib ko ko wanda yake bai da zuriya sawa'un kana fi asrihi wannan ba bambanci ko zamanin annabi ne kamar asim wa wa'il wa gairihi min kufari zamani na kafiran zamaninsa aw ba da koko bayan annabi ila yawmil qiyama matukan mutun ya nuna kin annabi to Allah zai walakanta shi cikin duniya ko mutuwa ta zo gare sai kaga yana kuwa wa kullu man naqasahu sallallahu alaihi wasallama qulamata zufurin duk wanda ya rage annabi kan akaifa fa inna zalika tanqis wannan ragewar yazharu ala fa'ili wannan ragewar za ta bayyana ga wanda yayi haka nan Kabla mauti tun gabanin ya mutu fi duniya cikin duniya za a gane summa azabu Allahu azaba shari bayan haka nan kuma lahira Allah shi mai azaba azaba mai tsanani wa hiya min kunuzil qur'ani saboda haka wannan sura tana daga cikin taskokin qur'ani ku ba ayoyi uku amma abinda sun ka kunsa in an ce ka rubuta littafi da shi ba san iyaka ba to ci gaba daga cikin waɗannan wannan abu da aka ce wanda ya jayayya da annabi to shin ba ya jayayya ya kiyayya da annabi mm, mm. shi idan aka ce annabi zai yi abu kaza sai wani ya ce ba zai yi ba yana daga cikin kiyayya to abin nan Allah ya umarce mu da yin annabi ya zai ce ba zai bi na ce ba mm. idan Allah ya bayyana ko aka bayyana aya ko Qur'ani ta bayyana cewa annabi zai yi kaza sai wani ya ce ba zai ba ya shiga ciki ya shiga to surat amin shiga. Ya shiga. قل يا أيها الكافرون تو غاوة سبرا سورة الكافرون مكية أو مدنية هي ست آيات آيو يشدتين wa tusamma aidan suratul um, mu'abida ana mata suna suna surar abin nan wato ibada wal ikhlas tsarkake aiki li'anna fil ikhlasi fi ikhlasil ibadati domin tana bayyana komai za kai kai don Allah kawai waddini kuma yanzu kai addini kai shi don Allah kawai kama an anna qul huwallahu ahad kama yadda qul huwallahu ahad wanda attafi fi ikhlasit tauhid yana tsarkake mutum ga tauhidi na ta ubangiji wasu ba da sufofin ubangiji ba mai sufofi irin nashi wa ijtima'in nifaqi ma'ahuma muhalun mutun ya yarda da هو huwa يا ya يرد ya yarda da qul huwallahu sannan bayan kana yayi munafici bai yiwa liman ne ta kada kuma ga wanda ya yarda da su wa amala bihi ma kuma ya aiki da su hadisi ya ta cikin hadisi annaha ta'dilu sulusul qur'ani ya ta wuce in ka karanta ta kamar ka karanta ka rubu qur'ani uku ka karanta guda aw abru abu ko mutum tana adilu rubu alqur'an ta daidai da rubu'in qur'ani wata ƙurawa inda naumi littabri ati mina shirki ana son mutum in zai yi bacci shi karanta ta don shi baranta daga kahirci kamin ya kwanta maudu'u har isi adamu ta fi dini abinda take karantarwa ba shi yiwa wani yayi lallashin ka a ɗebe kaza don a zauna lafiya babu tasamuhi ga addini kun gane ba kawa don a zauna lafiya ba eh a ta samu ka ce na bar kaza don a zauna lafiya eh ban ji ba compromise babu compromise eh ba ka ba ka tilasta tilasta wani amma shi shi bar ce sa ka bar wani ka zauna lafiya ba ba abu da samu ga ga shi nan mu karanta mu ah, wannan daban yanzu aka karantar da mutane ka karanta musu yadda ba su iya ganewa domin in ka karantar da mutane da ba su iya ganewa maimakon ma su fahimta sai ta su kashe ka kaga an sun yi hasara biyu kuma shi ba karanta ba eh sun yi hasara abin nan domin kana nan za ka ja su to sun kashe kai na za su Eh, kullum wato abin nan karantar da mutane kamar ginin gida ne ba shi wa ɗaya rana ka aza harsashin gini ka yi gini ka yi rufi ɗaya rana duka gama a shiga tilasta an yi kaɗan kaɗan ka gane shi ne ma'anar lallabawa to ci gaba to ci gaba bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim to Ah, abin kul ya ayu kafirun ko ka ce ya ku kafirai ka ce ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun la a'budu fil hali ma ta'buduna min ghairi Allah abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ni ban bauta masa mi abauta ai ma doka kadi matuƙar ta saba ma dokan Allah ya zan bauta mu wannan eh to tilastawa ai ba kai ba kenan ولا ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم ba كوكما بكزما بينزو بكزما masu bauta ma abin nake bauta ma ba wa huwa Allah ta'ala wato naku addini daban na wa daban wahadahu la'annakum fi dalalin anil haqqi domin ku kuna cikin bata na gaskiya ba ku yarda da annin nake zakwa to kuna ku daban nawa daban wala ana abidun wala ana abidun ma abattum kamar yadda yanzu ban cikin ban biyan abin da kuke bi haka nan kuma nan gaba ban zan ina bin ma abattum abin da kun ka bauta mu ba kada ku yi tsammanin akwai lokacin da za a taho nan gaba kuma a gyara babu gyara ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون كوكم بكوزا ما سبوتا وابا في المستقبل ننقبا بكوزا سبوتا ما أبود أبن نكي بوتا من علم الله منكم أنكم لا تؤمنون الله ياسم بذاكو إيماني بهكذا كوزونا وإطلاق ما على الله ba an ce la abu ma ta abu ban bauta ma abinda eh. alhali ashe an ce ba Allah abinda ko ala washil muqabala domin gumaka shine muqabala abinda nake bauta ma ba ku bauta musu ku kuma abinda kuke bauta ma ban bauta masa wa fi istimaliha ala Allah ta'zimun li janibil jalala wato kenan an yi amfani da ita abinda ake bautawa abinda nake bautawa girmama Allah ne wa ala ghairihi min al ma'budat tahqirul la ban bauta ma abinda kuke bauta ma da abinda kuke bauta ma lakum dinukum lakum dinukum waliyadin lakum dinukum kuna da naku addini na kahirci waliyadin ni kuma ina da nawa na musulunci fil isti'mal wato ga aiki falaisa hadha yamna'u da'awata ila Allah da an kace naku addini na gare ku nawa na gare ni ba cewa an kai ba a wa'azi ba a'a za a yi wa'azi wanda ya gane shi komo fi kulli waqtin ga kowane lokaci wa inna ma huwa man'u tasahul fi umuri din wata kawai talaban lirida al makhluq abinda an ka hana kada ka sauka kama wani ka karkace daga abinda Allah ya azaka don wancan shi yarda idan lam yakun hunaka taqiya idan lam yakun hunaka taqiya amma in kana yi kamar abin kana tsoron in baka yi ba mutuwa za ka yi za a kashe ka to nan kana ragewa gwargwadon hali kun gane fala ta juzul musamahatu fi shay'in min al-umur ba ya halatta ayi abin a sauƙaƙe ga komi na al'amurra ala washin la yu'addi ila tashdidi ko bisa ga abin nan hanya wadda yake ba ta kai ga tsanani watan shiri da gudanarwa fa fil hadith yasru wala ta'addu an ka ce kuma wato naku addini daban nawa daban kada ka tsananta har yadda za ka kore mutane ga saurarenka kun gane Wace kai kaza ne kai mine ne wato har ka kana walakanta su domin wata abin nan annabi ya ce ku sauƙaƙa kada ku tsananta yassiru wala tu'assiru domin in baka yi da sauƙi ba to ba a ko sauraren ka saboda haka yi komi da hankali ka gane amma an ce akan eh. an ce bauta azama mutum dokoki eh mene saukin mu to Allah shiryar da mu jahilci jahilci ba sauki bane eh ba ba yanzu kake gane ya baka hmm. Eh amma kuma akwai abin da yake in ka tafi yin aikin sa zaka jawo fitina an ce yasiru wala tu'assiru eh a ah, kaɗan kaɗan kana karanta da shi ya gane don fahimta ba lokacin guda ake yin ta ba da yawa jika zai rige kakansa ganewa da yawa wanda yake ba musulmi ba in ya shigo zai gane abin da tsohon malami na musulmi bai gane ba kun gane kyautar Allah ce hmm. Eh ba an ce wai kada ka ɗora kiran kafir zuwa in zuwa ga musulunci ba. An ce na addinin ku daban nawa daban. Ka gane ga aikatawa amma bai hana kuma ka kai ka jawo su don su yi naka domin kai kana yi akan addinin ah, hujja. Su ko suna yi ba kan hujja ba. Eh cewa wato nasu daban naka daban bai hana wai kai musu wa'azi ba. ba ne zo ce ba cewa an kai hukunci da hana abin nan wa'azi to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح سورة النصر مدنية سورة تتيمكو مدنية هي ثلاث آيات إتما آيوي أكو تكون آيوي سوروري ما سآيوي أكو أكو ني وتسمى سورة التوديع أنا متى سونا سورة بمقانا domin da النبي صلى الله عليه وسلم ya kusa bari wa hiya akhir suratin nazalat ita ce ƙarshen sura wadda ta sauka qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi haka na summiya suratul tawdi ai mata suna ta bankwana lima fiha min ad-dilalati ala tawdi'id dunya don wata wajen nuna kenan annabi yana bankwana da duniya kenan بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله أنت مكون الله يا ذو ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala adai an taimake shi yarin jaye makiya. walfatahi sannan cin makka kuma an ci makka abubuwa biyu ke ko wara'aitan nasa wara'aitan nasa ya na fi dinillahi afuwaja da wato abin ga kanin annabi ya zan shugaba ya zan sarki wata mutum guda masu basira ɗaya ke zakuwa suna musulunta amma mahiyar mutane ba su shiga to in ya zan ra'ayta nas kaga mutane ya na fi dinillahi abwajan suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a ai jama'atin ba da ma kana ya dukulu fihi wahidun wahidun bayan wani mutum guda guda na shiga wa ba fadi makka bayan an ce maka kun ga annabi ya zan sarki gari gaba ɗaya ke tasowa ku ba lokacin da sardauna na wa'azi da yake shi a shugaba ga duk gari sai su tosa musulunta amma yadda malami ya ta yana wa'azi da ke za a samu mutum guda kila ma a ce ku bashi kashi to ja al arabu min aqdaril arli bayan an ce makka wato sai laraba sun kato daga sasannin kasa ta'i na suna masu ta'a da kansu suna zakkuwa jama'a jama'a to in ka ga wannan abu to ka gama aikin ka in ka gama aikin ka sai mu sai tafiya فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا to in waɗannan halaye sun ka zo wato na cewa ka gama aiki fasabbih bi amdi rabbika kai tasbihi game da gode ma ubangijinka ai ta ka shagala bi tasbihi mutalabbisan hamdi rabbika kuma ga tasbihi game da gode ma ubangijinka faqadin qadad wazifatu risala aikin manzanci ya kare bi bihadha ka sannan ka shagala da tasbihi litakuna kunako litakuna qudwatan don ka zan abin koyi qudwatan ukura ka zan abin koyi da shuhi ga tsofaffi tsoho da bai iya zuwa wa'azi bai iya zuwa kaza bai iya abin nan sai ya kama tasbihi kajiya inda ajar gun kasawa an kuwatil amali ba ya iya aiki sai ya kama tasbihi fa yashtagiluna bit tasbihi su shagal tasbihi wa tahmid da gode mu ubangiji wama wama ya tufa alaihima wama alaihi ma da abinda yake an yi atafi gashi nan wasta gafirhu ka kara da istighfari shi da kake kiyawa haka ne to inna innahu kana tawwaba lalle shi ubangiji ya zama mai karba tuba wa kana sallallahu alaihi wasallama ba'da nuzuli hadhihi sura annabi ya bayan saukar wannan sura yukuthir min qawlihi yana yawaita fadin Allah subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh ko da yaushe yana fadin wannan wa alima sallallahu alaihi wasallama bi hadha annahu qad iktaraba ajaluhu kuma annabi ya gane da wannan cewa ajalinsa yayo kusa wa kana fatu makka fi ramadan cin makka da an kai cikin ramadan ne Eh, sanata tamanin shekara ta takwas wa tufiya sallallahu alaihi wasallama fi rabi'il awwal bayan kana annabi ya kaura cikin rabi'il awwal sanata ashar shekara ta goma eh, eh, qultu bari a kare <clears throat> walam walam takun hadhihi sura akhir suratul qur'ani kun gani da da ka ake yi da wannan sura ita za a kai wajen da bi rabbin nasu take karshe hmm. tunda ita ta taho da karshe to wannan sura ba kai ta karshe ba fi tartibil qira'ati ga tsarin karatu dilalatan ala anna nuzmal qur'ani ko nazmal qur'ani tawqifiyun wato tsarin qur'ani sai yadda an kaje ba da ka ake yi ba wa in wa in qata hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fi dunya la yuqafu al-amalu alladhi ja'a bi kuma ga wani abu wanda za a fahimta ga wannan sura ko da aikin annabi ya yanke nan duniya to aikin da ya bari bai yankewa kun gane ko wani dalika rattaba ba da suratun lahab kuma baya haka nan sai an ka da suratun lahab wata don a nuna kenan aikin annabi bai yankewa kamar kiyayya da addinin sa kuma bai yankewa lidilalati ala anna ada'ahu mustamirruna ala adawati don a nuna makiyansa za su doge ga kiyayya da shi duk wanda bai san addini zai yi ta hada da addini don haka an kawo lahab bayan wannan gashi har ma abin da surat ta mutuwa ta zo summa suratul ikhlas na baka dan ka sura kuma ta tauhidi dilalatan ala anna tauhid galibun ko bakiya na ta abin ka ka damu tauhidi shi azairin jaya wa mustamirun ko mai dogewa ne masu kiyayya da shi duk ba su iya hanawa wala yughlabu abadan har abada addinin nan ba za a rinjaye shi ba bayan haka nan summal mu'awwidatayn sannan haka bi rabbil falqi bi rabbin nasi listimrari talabi ta'awudh min da shaytan domin ko da yaushe duk yadda ka kai kada ka ce shaidan na tsira da gare shi hmm. don ka nemi tsari daga mugunya dibara shaidan wal qawadih fi din da abubuwa masu suka ga addini da'iman duk shi na yiwa mutum ya fara cikin su Allah tsare fa fi aylan mustamirratun fi fi muharabati hal ahli kuma wata wannan ya nuna wata abin nan addini aqida addini mai dogewa ce ga yaki da ga muta abin nan wato masu kiyayya za su doge wato ga abin nan fada da gaskiya hmm. walhamdulillahi rabbil alamin wa huwa ahkamul hakimin kun gane to bismillahir rahmanir rahim abin muke tambaya eh? wannan gyara ne ko ko bari mu kare abin nan bismillahir rahmanir rahim تبت يدا أبي لهب وتب تو سورة تبت مكية washiya hamsu khamsu ayati ita ayoyi biyar ce mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa bayanu masiril kafir tana bayyana war makoma kafiri walau kana min qarabati nabi ko da yana da da annabi domin wannan Abu Lahab baffan sa kuma ƴaƴa ne su a aure da ƴaƴansa biyu hmm, a lokacin wa anna kuma wata wannan sura za ta nuna wato abin nan addini bai tsira daga mace inda duka ga ana yin addini ana shiru to ba addinin kwarai ake yi ba eh? to ai ba fada da kai sai su ce don ka gane ko ba haka nan ba to wa aka saruhu min aqarba idda'iyati ilaihi wa aka saruhu min aqarba idda'iyati sannan kuma ya su kiyayya da addini kullun wanda sun kai kusa ga mai kiran su za ku har kiyaya da shi don me zai ɗaukaka بسم الله الرحمن الرحيم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه da annabi ya mutanen sa ila islam zuwa ga musulunci qala lahu ammu sai babban sa yace masa abu lahab tabban laka ya muhammad ala hada da autana halaka ta tabbata gare ka yawa ne don wannan ka kira mu nazala tabbat yada abi lahabin sai an ka wannan aya ta sauka ta abin nan hannaye biyu na abu lahab sun yi hasara wa tabba shi ma yayi hasara wa ta kun ai hasara abu lahab khusranan kabira hasara wadda abbabba bi kubri saboda kafircin sa amin Allah ya kama eh ina so a ta ni muna shi sai ya bani moto jefan sabuwa Allah eh, ya ce ya ce malam yana da mishi taimake Allah saka masa da saurara doka ba yabon a doka ba yabon su zanyi ba amma kun san aikin da yake yi eh, cikin mu duk ba mai iyansa ko da yaushe wato aiki shi ke dare da rana har motar nan ta ta wahal da shi kullum yana zargi na ci ban yi magana ba ya san kuɗi ko ban da abin da zan gyara kuma yana jin nauyi in ce wani yi mai wani kaza ga ci Allah ya kore wani ya wa Allah ya dauko ya bashi ba gare shi ɗaya yake ba wato ayyukan da yake yi ba su da iyaka shi ma cancanci Allah ya saka musu da alheri masu taimakon addini ma a gana anhu to shi abu lahab ma a gana an walu dukiyarsa bata wadatar da shi da komai ba bata wadatar da shi ba wa ma kasaba haka na abin da ya tara duka na ayyukan da ya yi na samun ƴaƴa da abin nan dukiya ba bai wadatar da shi da komai ba ai jama'a abin da ya tara min waladin nada kana lahu waladani shina da ƴaƴa biyu utba wa utayba duk tasgiri kaga waɗannan uh, utba da utayba suna aure da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama da kiyayya ta addini ta tawo duk sun kasake su wa ba utuba fakar aslama amma utuba ya musulunta alhamdulillah ya komo ga musulunci wa agana ko eh, bi ma'ana eh, ayuguni wato Allah um, um, abin nan abin da ya tara na dukiya da aikin da yayi duk da ƴaƴan da ya samu ba su wadatar da shi da komi ba shi Abu Lahab kuma zumuntar shi da Annabi ba ta wadatar da shi da komi ba ko da yake wato akwai riwaya cewa lokacin da an kai shi Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce masu waiba sai ya yanta ta don ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama to don wannan ran litinin duka yana samun madara daga babban yatsan sai yana sha a cikin wuta eh. ya dan samu sauki eh. sai ya sulanar sai ya sulanar za ta lahabi sai ya sulanar zai koni da wata wuta zai koni da wata wuta za ta lahabu ma'abuciya huruwa ai ta lahabu wata tawakkal za ta abin huruwa wa hiya ma'alu ta kan ya tihi sa an kace mai uban abu lahab uban eh, huruwa wuta eh, bira eh, litara kubi washihi ishraqan wa kumratan domin fuskar shi wato kamar wuta ke ci gare wato kuma da ja don haka ake ce mai abu lahab ashe mako mashi wuta وامرأته وامرأته حمالة الحطب كما أبن يا هلك حما ما تشي ما هلك واتو أدفن على الأمير كو يسلا سوقه الفصل بالمفعول وصفته دايتي وامرأته حمالة الحطب وهي أم أم جنين حمالة حمالة الحطب ودك bin nasbi hammalata da hadaba ala ala shatmi ko wato kenan kamar an ce hammalata ina ina ana ina la'anta mai tsegumi da matar shi wadda ake la'anta wadda take abin da yasa ake la'anta ta don mai tsegumi ce kun gane ana cewa fulana hammalul hatab mai dauka itace ne ma'anar shi wato yana zuwa yana tsegumi ayyuqalu huwa hammalul hatab idza kana namima in ya zama annamimanci wahiya kana da'iman tas'afi ibdali sha'anin kullum makwabta ta zai ta ce sun yi kaza sun yi al'amarin annabi tuqabiluhu bi anwa'il adha suna tana fuskantar nau'i nau'i na na tutarwa madiyatan wa eh, dukiya tana cutar annabi haka kuma kokarin annabi don haka an ka ce hammalatul akwai kira'a da aka ce hammalatul hadab matar shi mai egumi kun gane to fi jidha fi jidha hablum min masad to wannan mace da aka ce Allah ya la'ane ta don guminta kuma da abin nan an tsaine mata wato kyakkyawa ce ga sura fi jidha ga wuyanta hablum akwai igiya min masad ta abin nan ta abin nan kaba ai lifin kaba wa hadhihi aljumla halin min hamalatil hadab ay allazi huwa sifatun li imra'atihi wato sifa ne ga matar shi aw khabar mutadan muqaddar fa hiya al jumlatu ko fa fil jumlati tashwihun ga wannan an aibanta laha gare ta fa inna kana jamilata sura mai kyawun sura laha jidun mithl jidir rimi tana da wuya kamar na barewa mai tsawo da kyakkyawa walakin akhlaquha amma halayenta amsa da ya bata ta ay laysa al amru bi hurnil zahiri wato abu ba kyawo ne abin nan kyawun bayyane shi a kyawo ba kyawon boye da maqsudu husnul dawiyya kyawon niyya shi a kyawo kuma da an an kace hizi da hablum min masad ga wuya mai kyawo amma babu zinariya babu abin nan sai ya giya an kai mata an kasa mata wallahu alam to eh Allah sauƙaƙe bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد to suratul ikhlas makiyya aw madaniyya hiya arba'u ayatin ayoyi hudu ce wa mawdu'u har don haka ake ce mata suratul ikhlas wa anna allah wahdahu yahfazu kuma allah shi ɗaya ke tsare addinin sa ne a dahi daga makiyansa duk yadda kai ba ka iya abin Allah shi zai tsare shi walaha asma'un tana da sunaye kathiratun masu yawa kulluha tarji'u ila tauhid dukan su suna komawa ga ta ubangiji wa huwa ruju'ul abd ila maulahu wa shine koma mutun shi koma ga Allah shi kadai Allah ba ya da da balle kace bari in tayin kamun kafa da shi ko kuma bai da abin nan uba balle kace bari in tayi wajen sa babu wani mai kama da shi balle in tayi in tun da ya ki bari in koma ga wancan kila dai sai ka tsaya wajen sa kun gane warada da fi fadaliha Mm, fi falaliha wa fi eh, targhib qira'atiha ahadith wato hadisai masu yawa ma hadisai ahadith kasira hadisai masu yawa sun taho ga cewa ana son mutun shi dora karatunta da yawa wa hiya ashharu min an tuzkar eh, an nazkuraha wato yawan hadisan har yasa ba sai mun ambace su ba li sawabin duniya suna tabbatar da samun eh, abin da sakamako na duniya wal akhirin lahira karatunta hadisai sun nuna haka min minha maruya daga cikin hadisan akwai abin da an karwaito daga sahalim ibn sa'ad as-sa'idi qala shaka rajulun ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kai kara zuwa ga manzon Allah ya kai kara ƙara alfaqara talauci wa diqal ma'isha da kuncin abinci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa idza dakhalta albayta fasallim in kana fihi ahad in ka shiga gida in akwai wani cikin gida ka ce assalamu alaikum don yin abin nan wa me yakun fi abin babu kowa fasalin duk da aka ce assalamu alaikum wa qara qul huwallahu ahad sannan ka karanta qul huwallahu ahad marratan wahida sau guda ma fa fa'ala rajul sai mutumin ya tayi doren haka nan yayi haka nan ya aikata zalika haka nan fa arada Allah fa adarra Allah alaihi rizqa sai Allah ya zubo arziki akan sa hatta afala ala jirani har ba ma shi ba har makwabtan makwabtansa duk sun kawadata saboda haka in ka shiga ka assalamu alaikum sai ka karanta qul huwallahu sannan ka shiga wa hiya sulusul qur'ani in an kasa qur'ani kashi uku ka kasa ka karanta ta aya uku ta daidai da sulusin qur'ani wa tu'abbar wa tu'abbiru an sifatillah kuma tana bayanin sifofin ubangiji ta'ala madaukakin sarki kun gane to bismillahir rahmanir rahim wannan a ƙara hmm? inda a fito a a ce an kai in ka shiga kai kakka kara don karawa ba shi a bid'a ba ta gane eh, kullum ka yi abin da an ka ce ka tsaya nan to ko kana su kul eh, huwa Allahu ahad wa kul ya Muhammad ka ce ya Muhammad rabbi huwa wato ubangiji na shine Allah ahad wanda an makadaici fallahu khabarun Allah rabbi a Allah ubangiji na shine Allah kun gane ko huwa wa ahad badalin min minhu ko qul huwa Allahu ahad aw khabarun sani ko ko shi qul rabbi huwa Allahu ahad wato kenan duk uh, abin habura ne na ubinna Allah uh, Allahu alamun lizati alam suna wanda an ka san abu da shi kamar a ce Ali ko Zaid wato shi ake ce ma'alami kun gane ku wato shine suna wato alami lizzatul aliyya ga satin ubangiji wa huwa adamu asma'ihi ta'ala shine girma daga cikin sifofin ubangiji domin saura kamar sifofi ne wa ahad ay fardun wanda amma kadaici fi zatihi ga zatin sa wasu fadi da sifofin sa wa al da ayyukan sa ahad ba a sa shi ga abinda abinda baya da hankali ba ka cewa asan ahad sai dai rajulun ahad ko Allahu ahad sai mai hankali ake ce ma ahad ba ta ahad wa abu alu wato kenan Allah makaɗaici ne ga zatinsa da suwofinsa da ayyukansa ba abin nan ba shi da tarewa hadha yujibu lahu ta'ala alwujud wannan in an ce Allah wato shi kadai yake ga suwofinsa da komi yana wajabtar da ashe akwai shi wasu fata sam'iya kuma akwai yana da sufofi waɗanda ake ji waɗanda ke hankali bai iya kai gare su wato shi ya samu ji wal basar da gani wal kalami da magana wa gairi hada wasu su wal ittisahu bi fil azal kuma ya nuna babu lokacin da Allah ba ya da wannan sufofi na ji da gani da magana tun azal <laughs> <laughs> Allahu samad kuma Allah Allahu samad Allahu samad kuma Allah shine ake duhi da bukata mutada wa khabar Allahu as-samad ay al-maqsud fil hawa'ij shi ake duhi ga biyan bukatoci alal dawami har abada shi da yake bukata shi ake nufa da biyan bukata wa zalika yujibu lahu al-wahdaniyya wannan ya nuna kenan shi kada yake wal qudratu kuma ya nuna yana da ikon yi don in ba da ikon yi kuma ko ka nuhe shi ba zai iya baka ba wai irada kuma da nihi yake yi in ba da nihi yake yi ba ku ribu yawan mu na duk kowane fuska shi daban inda kamar injin ne kamar yi kamar abin nan sai a zan iri guda wal ilmi kuma da ilmi ku ribi yadda abin nan mutum yake yaya an kai mai ganin sa ma ga kana amfani da ganin na amma baka san yadda za ko baka ganin sa kana ji amma baka san yadda za ka ji ganin nan ba in babu ilmi ya ake yin sa haka nan kuma alhayat yana yi wa shi rayu da waɗanshi shi sifantu da wadannan bai da rayuwa ah, mhm. wal ittisahu biha fil azal kuma tun azal Allah ya sifantu da su ba daga baya same su ba lam yalid lam yalid wa lam yulad lam yalid ubangiji bai haihu ba lintifa'i mujahanasatihi domin babu wani mai kama da shi wa huwa yujibu lahul qiyamu bin nafsi wannan ya nuna Allah wadatacce ne da kansa bai bukata ga kowa walam yulad kun ba haife shi ba lin tufa'il huduth an domin wanda an kai fa shi akwai lokacin da babu shi babu lokacin da babu Allah ba a Allah shi ya zatin sa ba a Allah ya kansa tun azal akwai shi babu lokacin da babu Allah Allah ne tun azal wato bai yi kansa ba tun azal yana nan ko yujil abul qidam walbaka baqa wannan ya wajabta kenan baya da farko kuma bai karewa har abada to ci gaba ولم يكن ana كفوا walam ya kullahu ku an sanan kun babu wani mai kama da shi baya da kini wanda yake a ce da sarkin kaza da sarkin kaza daidai suke duk yi abin nan ne duk fasa class ne babu abin nan ai mukafi an wanda ya kama da shi wa mumathilan mai kama da shi yujibu lahul mukhalafa lil hawadisi wannan ya nuna kenan duk abin da ka gani Allah ba haka yake ba ba duhu ba ne ba haske ba ne ba iska ba ne ko da kana iya taba iska amma baka sa kana iya taba iska amma baka iya sa kana ganin haske amma baka iya taba shi kana iya taba shi ana ka ganin shi kaga dai kura to in ya zama halukai a haka balle za ta sa shi ya san yadda yake Eh? eh kwarai to falahu muta'alliqun bi kufu ko wato kenan lam yakul lahu an ba mai ba kwatam ka ci gare shi wa qaddima alaihi annahu muhaddul qasdi bin nafi wato ba ya da ba ya da kufi ba ya da mai kama da shi ko wa akhar ahad wato guda abin ahad wa huwa ismu yakun ko lam yakul lahu kufuwan ahad ahad shine ismin ta ismin yakun wa ilmu yakun ahad lam yakun ahadun kuf'an lahu kun gane ay wato abin nan an khabari ha ri'ayatan lil fasili an gabatar da kuf'an wanda yake shine khabarin yakun daga ahad wanda yake shine ismi domin domin karshen surori karshen abin nan ayoyi ya zan iri guda kun gane ba ce lam yakun ahadun kuf'an lahu ba ta ci gaba بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الفلق to suratul falaq makiyya aw madaniyya hiya khamsu ayatin ayoyi biyan ne wa hiya sharhun lima yusta'azu bihi tana bayanin abubuwan da ake neman tsari da Allah da gare su mina sharri wato na sharri alladhi fil alamin da cikin duniya wa min ahwal ko wa min ahwal al makhluqati kuma halaye wato sharri na halayen abubuwan da halitta ga yadda ake neman tsari da su fi fadliha ahadith ga wato bi rabbil falqi akwai hadisai kathira masu yawa shahira masu shahararru وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذتين ثلاث مرات صباحا ومساء بصافي da marece yana karanta bi rabbil falaq da bi rabbin kun gane to bismillahir rahmanir rahim uh, qul a'udhu bi rabbil kace ina neman tsari da ubangijin safiya falaq abin safiya ta waye as-subh شر ما ina neman tsari da ubangiji ubangijin safiya daga sharrin abin da ya halitta min haiwanin na dabba mukallafin wa gari mukallaf ko wanda an ka azama aiki kamar mutane ko ko abin nan kamar su mace zai da saura wanda yake ba mukallafai bane wa jamadin ko kuma abin da yake sandararre kamar dafi wa gari zalika in mutum ya karanta bi rabbil falaq da bi rabbin nas sau uku safe ya tsira daga abin nan sharrin wannan yini kuma ya tsira daga sharin wannan dare to ci gaba wa min sharri wasiqin idza waqab kuma abin nan ina neman tsari da Allah daga sharrin duhu wato abin nan dare idza waqab lokacin da ya rufe ay al-layli idza azlama dare lokacin da ya duhu aw aw al-qamar ko ko wata idza gaba lokacin da ya faku ana ta gasu wata wafin ah, laili ta harijo ah, shiba'u namun daji ba da dare suke ta ba hmm. min ajami har daga abin nan um, um, um, su hmm. wal hawa mi dabbobin abin nan zai min amakin har daga su wa ya kawa ahlu sharri alal utu sannan ah, mutanen sharri yan fashi ba lokacin nan suke hitowa ba hmm. wal da banna wa kana ahlu raid wa shururi hatani ko ya ta hayyanuna wajibatul kamar sannan ko mutanen sharri wato mutanen abin nan masu kokarin sata da ba su bari sai wata ya fadi sannan su hito. kun gane wato ya ta hayyanuna suna daukan lokacin da wata ya fadi sannan za su taho su yi banna wakila algasi kullu hajimin duk mai afkawa ya duru wanda ke cutar mutum shine gasi ka inan makana ko wani irin abu ne min qaulihim gasa katil kurha wato miki ya yi muri da sala sadiduha in ya zama mutum ya yi kurji har ruwa na hita sai a ce gasa kat wato daga sharrin duk mai sharri wa min sharrin wa min sharrin naffasati fil uqad kuma ina neman tsari daga sharrin mai masu masu tofi mata masu sihiri asawahir tawfut wato mata masu tofi su yi abin nan karhuna menene abin nan kulle kulle su da abin nan guraye fil masu eh, abin nan masu tofi cikin kulle kulle allati ha fil khayd wanda yake mata suna yi su su kulle ga zare tanfahu fiya su dora busawa ciki bi shay'in taqulu su wani abu su su tofa min gairi rikin ba da yawu ba rawan nasa'ir nasa'u ya ta wani abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man a ƙara ukutan duk wanda ya wani kulli sun mana fasa ya yi tofi ciki faƙar to ya sihiri wa man sahira duk wanda ya sihiri faƙar ashirka ya haɗa wani da Allah wa man ta'allaka bi shay'in wanda ya ratayu da wani abu wukila ilai sai a wakala shi zuwa gare saboda haka duk masu layun nan da masu menene ba ruwan Allah da su wala na wasu inda rukuya uh, amma yana yiwa ayi tofi ga tawada uh, abin ka toha ga jiki ko a toha ga ruwa a sha qala muhammad ibn al-ash'af zahaba abi zahaba bi ubana ya tafi da ni ila aisha radiyallahu anha wa fi aini cikin idanuna akwai rashin lafiya farakat ni sai ta yi min tawada ta toha wa nafata ta yi tofi cikin ido ashe kenan babu laifi a yi a toha ga ruwa a sha ko a yi a toha ga jiki kun gane ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد كما إنا نعم تسألي دقى شر ما يحاسد لوكة دي حاسد كون سمي حاسد هي هو شر الظهر حسد وان دي بينا دا حسد شواء عمل من مقتلاه يا أيكي دا أبين دا حسد تحكم تامسي وذكر الثلاثة الشامل الشامل لها ما خلق بعده bi shiddati sharriha ba ya ambaci abubuwa uku ba na abin nan sharri eh, gasikin sannan na fatati sannan da hasid don wannan aibin su yafi komi yawa ah, Allah tsare mu to ci gaba suratul nas bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ita ma سورة الناس makiyya أو madaniyya hiya sittu ayatin aya shidda ce wa hiya mithlu surati allati qabla kamar bi rabbil haqqi da bi rabbin nas ce eh, bi rabbil take wal farqu bainama amma abinda a bambanci tsakanin su domin duk neman tsari ne sai dai abinda a bambanci anna al ula isti'azatun min shururi min ash-shururi al mudarra eh, fil abdani wato ta farko bi rabbil falaki neman tsari ne daga sharruka masu cutan mutum ga jikinsa wa hadhihi min ash-shurur al wannan kuma ga ruhin sa mai bata abu mai bata mai imani walidhalika kanat al-isti'azatu fiha bi asma'illahi al-muta'addida don haka ga wannan sai aka nemi tsari da sunayen Allah daban-daban ko al ila nas wanda yake an jingina an ce annas ilahin nas malikin nas kun gane ko min sharri shaytan an ka nemi tsari daga sharrin shaytan to ki gaba bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane wato rabb huwa man lahu mulkun duk wanda adda wani abu shi an rabbuhu kun gane ko mulkun riki wato shi adda wuyan abin shi adda ya mallake shi wajal bil khairat kuma shine da ikon jawo abubuwa na alheri fa rabbun nasi huwa khaliqun saboda haka in an ce ubangijin mutane mai halitta su maliki da ya mallake su husu bi zikirna an ce rabbin nasi an ambace su ba ce eh, rabbil khalaqi ba shirifa lahum don a daukaka su dan an ce bawan sarki ne sai ya ƙara daukaka wai na gani shi eh. kun gane ko wa munasabatun lil isti'azati min sharri um, waswasi fi suduri domin kuma don a nuna ubangijin mutane domin cikin mutane akwai mai sa waswasi to ka nemi tsarin mai abin nan mai su gaggare shi ilahin nas ملك الناس kuma ina dai neman tsari ga malikin nasi wanda ya mallaki mutane ilahin nasu wanda yake shine abin bautawar mutane sifata ne malikin nasu da ilahin nasu au udifa ko an yi musu atafi bayan udifa wato an yi musu atafi na bayani wato kenan rabbin nasu malikin nasu ilahin nasu wa azhara al fihima ziyaratan lil bayan bai ce qul a'udhu bi rabbin nas malikihim wa ilahihim bai ce haka nan ba don a ƙara bayani yana yiwa wani Allah abin a ce li'annahu qad yuqalu li ghairihi rabbun nas ko ka qauli ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi masu bauta ma wasu abin bautawa gumaka ko malamansu su ko abin nan waliyansu suna bauta musu ne wa qad yuqalu lahu aidan malikun nas kuma yana yiwa wani wanda ba Allah ba ce malikun nas a ce ai sarki ne ko wa amma ilahun nasi in an ce ilahun nasi wannan fa khasul lahu yake banta ga Allah la shirkata fihi babu shirka gare shi faja gayat in kun faja ila gayatan lil bayan saboda haka shi an na karshe ilahin nas wa fi dhalika taraqi min al adna ila al a'la kun ga an ka fara ta bi rabbin nasi domin rabbi mai reno sannan maliki wanda ya mallaka mai mallaka ya yi mai reno to sannan wanda ake bauta ya yi wanda mai mallaka kun gane ko shine ne min al-adana ila al-a'la wannan ba bi sifati salasa sannan yayi tambihi da waɗannan sufofi ila da malik da rabbi ala maratibam ko ala marifatihim ma'rifati domin wato ga darajar mutum yadda yake fahimtar rabbu daban malik daban ilahu daban tun ga zai ga ilahu yahi malik malik yahi rabbu fa innahu yasdullu bin ni'am ko ala rabbih wato kenan ai an mutum na yin dalili da abin nan ni'imomi zuwa ga ubangijinsa ya bashi kaza sun mai taraka ya ina da ubangiji wanda ya bani lafiya ya yi min rai ya yi min kaza sannan ya taka daga nan ila an ya taƙaƙa ihtiyajal kulli ilaihi wato kuma wanda ya mallake ni yayi min kaza yayi min kaza daga nan kuma wanda nake bauta ma wa ya'lamu annahu annahu al-malik san Allah shine ya mallaka ya mallake shi summa yasadullu bi sanna yadlala da wannan ala annahu al-mustahiq lil ibada shi cancanta a bauta masa kun gane to ci gaba wannan sharril waswasil khannas